والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعن الأولياء والصالحين وبعض بركة مدكسة وعديدي ونلوكتي yau muna ɗaya ga watan ramadan ai muna biyu ga watan ramadan ko insha Allahu za mu gabatar da tafsir wanda aka saba gabatar da shi a wannan babban shafi mai albarka na rasulun aminun karkashin jagorancin shi sarki zaki mkk kamar yadda yan uwa suka bibiye mu yau insha Allahu dai zamo tafsir kenan na shekara na biyu kamar yadda mun saba gabatar da tafsir ɗin a zawiya ne nan gida wato zawiyar maulan mushak ado musa da muke gabatar da tafsir to amma kuma yau tafsir ɗin ya canza salo zai zamto za mu ci gaba da yin shi ne daga nan ƙasa mai tsarki garin makka garin da aka saukar da alkur'ani ɗin wanda za a samu sura makkiyatun madaniyatun da makamantansu to amma duk da haka alhamdulillahi ba abin da zai gagara mun saba gabatar da tafsiri tare da alaran da yake jan baki to amma wannan karan mu ne za mu zama momi mu kuma za mu ja baki sabida wato albarka na alkur'ani ya yi naso tare da mu baki daya to alal haƙiƙa alkur'ani a wannan wata na ramadan a ɗauke shi ana fassara shi wannan wato ijtihadi ne na manya-manyan malamai malamai suka tsara wannan tsari ya zamto za ana karanta alkur'ani a fassara shi duba da hadisin da ya inganta na sahih bukhari wanda manza Allah yana mudarasan alkur'ani tare da sayyidina jibrilu so ɗaya a wannan wata. to wanda insha Allah sai zamto aka daki wannan a matsayin a ɗauki alkur'ani ana maimaita shi wa juna ta yadda zai zamto an samu albarkan alkur'ani an fahimci saƙon da Allah subhanahu wa ya kawo shi a cikin alkur'ani to ayar da za mu tashi za mu tashi faɗin ubangiji a izu na biyu a alkur'ani ko kuma hizbi na farko wato izu na biyu bayan mun karanta bayan suratul bakara wanda za mu tashi akan wannan aya na'am za mu tashi akan ayan sai ya ƙulu wanda insha Allahu za mu fara karatun kamar yadda aka saurare mu بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ubangiji maɗaukakin sarki da mu tashi a nan aya ta 142 a cikin suratul bakara yadda allah subhanahu wata'ala yake yin mana bayani game da annabinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira da garin makka zuwa garin madina manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koma yin sallah yana fuskantar baitul muqaddas duk da za mu ji ruwayoyi da za su zo su yi mana maganganu akan wannan ƙadiya na wannan aya wasu ruwaya sun tabbatar da cewa kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin baitul an juya alƙibla kamar yadda yanzu muna kallon ɗakin ka'aba ne ake sallah to a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an juya alƙibla kusan da kwana uku wasu sun ce shekara uku wasu sun ce wata uku manzan Allah sallama ya nemi ubangiji ya juyar da alƙibla daga ɗakin ka'aba ya koma kallon baitul qudus yanda yahudawa suke yin sallah annabi sallama ya yi haka ne ba don komai ba liyata ya ta'allafa an kalbihim yana son kulubihim zuciyan wa'innan yahudawan ya karkato zuwa ga annabi su ma su karɓa su yi imani wannan shine abin da yasa dake annabi sallama rahmatan lil alamin ne sai ya nemi Allah ya mai wannan to sai Allah ya ba wa annabi sallallahu dama ya karkata dukkanin inda yake so to amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai juya da alƙiblar ba sai ya tura wa mutan garin madina lokacin da hijira ya zo su ko mutan garin madina sun kusan kwana uku ko kwanaki makamancin haka suna kallon alƙibla irin na yahudawa ba ɗakin ka'aba ba to shikenan sai mutan garin makka yahudawan wannan lokacin sai suka ga yadda annabi da ya shigo bayan an zaga an kewaye gari annabi sallallahu alaihi wasallama an yi tala albadru alaina min saniyatil wada'i matan aure maza da yara sun shigo da kiɗa da rawa kowa ya zo da irin salon da ya zo kamar yadda kowa ya san tarihin shigowar annabi a hijiransa lokacin da Allah ya saukar da uzilal ladina yuqatiluna bi annahum zulimu oh, kafin wannan lokacin lokacin da Allah subhanahu ya saukar da cewa an yi izini wa annabi lokacin da aka saukar da cewa an yi izini wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya kaura daga garin makka zuwa garin madina manzan Allah sallama sai ya yarda ya ce zai yi ƙaura daga garin makka zuwa nan garin madina to a lokacin da annabi sallama ya yarda zai yi ƙaura ɗin annabi sai ya zo shi ya yi kwanaki a wannan lokacin kafin nan ya iso bayan ya iso aka samu sahabbai kusan sahabi ɗari biyar wanda suka je su wajen gari dukka suka taru suka tarbi annabi sallama suka karbi manzan Allah sallama a cikin su suka zo da shi da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu suka shigo cikin garin Makka sahabi kusan 500 annabi ya shigo cikin garin Madina kuma lokacin duk garin Madina suka taru manzon Allah ya zo wa'annan suna cewa ya rasulullah sallama ilayya ya Allah ilaina ya Allah muna da yanda za mu yi mu tare ka muna da yanda za mu yi mu kare ka za mu baka abinci za mu baka rayuwar mu suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da uha fa innaha ma'mura a bar taguwarsa za ta je yadda aka umarce ta Allah shi ke riko da mala'iku da aka lanta to abin mamaki manzo Allah sallama har ya tashi a wannan lokacin ya tafi taguwar ta je ta tsaya a ɗaya daga gidan wato kawunan annabi sallallahu abu ayyub al-ansari wanda nan ne masallaci da abubuwa makamantansu wanda aka zo aka yi to sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama aka zo lokacin sallah don abin da annabi ya fara yi da ta tsaya annabi ya ce nan ne masallaci da ta sake tsaya gaba manzo Allah nan ne gida to nan yanda ta tsaya annabi ya ce nan ne masallaci din sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ta da sallah to da annabi sallallahu alaihi ya ta da sallah sai aka dinga sallah sai aka ga manzon Allah bai fuskanci garin Makka ya fuskanci ɗakin Ka'aba ba abin da ya saba yin sallah a Makka kenan sai aka ga manzon Allah ya fuskanci dakin Baitul Qudus yanda Yahudawa suke fuskanta wannan abin ya sa yahudawa sun ji daɗi har ya zamto suna jin daɗi to ai annabi ya fuskanci yadda suke sallah to dalilin sokan wannan aya bayan an yi watanni kusan watanni sha biyar ko watanni sha bakwai sai manzan Allah sallallahu alaihi sallama sai ya canza fuskarsa wasu ruwayoyi ya bambanta kamar yadda mu zo kan ruwayoyin annabi sai ya koma kallon ɗakin Ka'aba to a wannan lokacin ne sai Allah yake ce masa ya rasulullahi sai ya kulu fahau wasu wawaye za su zo za ka ji suna magana suna cewa wannan wawaye din malamai sun yi fassara daban-daban me ya wawaye da su ce ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha as-sufaha'u jahilai wa'innan jahilan sune yahudawa da munafikai da cikin musulmi da kana sallah kana fuskantar baitul qudus to yanzu an juyar da alƙibla an koma kallon ɗakin ka'aba to sai ya kulu sufaha'u wawaye jahilai munafukai yahudawa dukkanin wa'innan iri ɗin za su ji ka ji suna cewa ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha mai yasa aka juyar da mu daga asalin alƙiblan mu wanda tuntuni akan wannan alƙiblan muke Allah ya ce za ka ji wa'innan wawayen suna faɗin cewa ya rasulallahi mai yasa aka juyar da mu Allah ya kira su da cewa wawaye ne saboda jahilcinsu da wautansu ba su iya gane annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sannan kuma sun ɗimauce ga bin gaskiya amma da a ce za su bi gaskiya da za su fahimci cewa shi annabi muhammadu annabin Allah ne biyayya kawai ake masa ba a jayayya da shi Allah yake cewa kullillahi almashriqu ka gaya musu gabar ɗin kanta wal magribu da yamma lillahi dukkaninsu na Allah ne in an fuskanci gabar Allah aka fuskanta in an fuskanci yamma Allah aka fuskanta shi yasa idan mutum ya zo ɗakin Ka'aba ya ga ana sallah zaka gani rawun aka yi wasu na fuskantar gabar wasu na fuskantar yamma wasu na fuskantar arewa wasu na fuskantar ko ina ko ma duk ina ne ana fuskantar Allah ne qul lillahi al-mashriqu wal maghrib ubangiji shine wanda yake da al-mashriqu maketar rana wanda shine muke ce masa gabar wal magribu da mafadar rana yahdi man sha'u. kuma idan ya so zai shiryar da wanda ya so ila siratin mustaqim zuwa ganan nan hanya wanda yake miƙaƙƙiya shine wato asalin wato hanya na manzon Allah sallama mutum ya gane bibi annabi Muhammad sallallahu anan malamai sun yi saɓani lokacin da annabi ya zo garin makka ɗin kafin a canza alƙibla ɗin menene ya faru abin da ya faru kafin a canza alƙibla lokacin da manzo Allah sallallahu ya zo garin makka ya yi wani adadin lokuta annabi sallallahu sai da yi kusan watanni kamar yadda ruwayoyi suka zo daga sayyidina abdullahi ibn abbasin da sayyidina ah, ah, manyan sahabbai da wasu sun yi bayani abdullahi ibn abbasin Allah ya kara masa yadda a ruwayansa yana cewa lamma surifatul qiblatu an sham yayin da aka juya alqibla na wato manzan Allah sallam aka juyar da alƙibla daga barin sham ilal ka'aba ya koma kallon garin makka wasu rifat fi rajabin lokacin an yi ne a watan rajab me dalili na saukan wannan ayan in ji sai na abdullahi abbas yake cewa ai an canza alƙibla ne daga garin sham ya koma garin makka kuma an yi shi ne a watan rajab watan rajab ɗin nan kuma shine watan nan dai da aka sani wanda aka samu cikin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallama ala ra'asi sab'ati ashara shahran wanda watanni guda goma sha bakwai kenan wata goma sha bakwai aka yi tukunna aka juyar da alƙibla to a wa'innan wata goma sha bakwai aka yi wata ɗaiɗai wato shekara guda kenan da wata biyar manzan Allah ya yana sallah ba kallon ɗakin Ka'aba yake ba yana kallon Sham ne yanda wato Baitul Kudus yake irin na Yahudawa haka Annabi sallallahu yake sallah irin alƙiblan su yake kallo Annabi sallallahu alaihi to a wannan lokacin abinda Allah da ya ga Annabi din to bari mu ji me ya faru min maqdami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-madinata lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo garin Madina ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ata rasul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rifa'atu ibn qais akwai wani wanda ake ce mishi rifa'atu ibn qais akwai kirdam ibn amrin akwai kabu ibn al-ashraf akwai nafi ibn abi nafi'in wa'inda wa'innan suna daga cikin Rifatu ibn qais sannan kirdam ibn amr ka'ab ibn al-ashraf nafi ibn abi nafi wanda su a cikin ruwayan sayyidina abdullahi ibn abbasin ya kawo su ne Allah yake nufi da sufaha'u da suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama da sunan cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yaya za a yi ya juyar da alƙibla wa'innan su ne wato mutum guda hudu wanda sai abdullahi ibn abbasin ya kawo su a wani ruwaya na abu kurai ya kara da wasunsu akwai rafi ibn abi rafi'in akwai alhajjaju ibn amr akwai ah, rabi' ibn rabi' akwai ibn abil haqiq akwai kinanat ibn rabi ibn abil haqiq wanda su wa'innan su mutum bakwai su ne suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce masa ya muhammad ya kai wannan babban annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma wallaka an qiblatika allati kunta alaiha ya yada mun ga ka zo garin nan kana bauta ma Allah muna jin daɗi kana kallon baitul kudus amma yau kawai sai a ce ka juya baya ka koma kallon ɗakin ka'aba me yasa kake haka ya aka yi kai wannan abin suke tambayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa anta tazumu annaka ala millati ibrahima wa dini kuma ka zo ka ce mana kai din nan annabin Allah ne addinin ka ɗaya yake da addinin annabi ibrahim sannan kuma tafarkin ka ɗaya yake da tafarkin annabi ibrahim haka fa annabi sallallahu alaihi ka gaya mana in ji wa'innan mutum bakwai suka suke gaya wa manzon allah sallallahu alaihi wa sallama to da suka gaya wa annabi muhammadu cewa wai ai kai ka ce kai addini ne sai suka masa wani yaudara a magana sai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam irje ila qiblatika allati kunta alaiha min qablu ka koma kallon alƙiblanka na garin sham yanda yahudawa suke kalla suke ibada mu kuma idan ka koma kallon wannan alkiblan to bari ka ji mu alkawarin da za mu yi maka ya rasulullahi nattabi'uka wa nusaddiquka za mu bi ka za mu kuma yi imani da kai wannan abin da suka faɗan ba su faɗa har zuciyarsu ba sun faɗa don yaudara ne domin ya zama sun tsokani ma'aiki sun kuma su yi wasa da addini to shi Allah yake faɗin cewa kafin su zo shi Allah ke ce masa sai ya ƙulu sufaha minan nasi wasu wawaye daga cikin mutane za su zo ka ji kalmomin da za su gaya maka ya rasulallahi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha za su ce yaya aka yi mu muna yin sallah kawai an juyar da mu an daina kallon da mu ɗakin alƙibla bayan an yi wata shida wasu sun ce wata bakwai wata sha bakwai wata sha shida wasu sun ce wata tara an yi ana sallah ana kallon baitul yanzu kuma ka juyo da mu mu koma kallon ɗakin ka'aba Allah ya ce to wa'innan wawayen da su zo suna gaya maka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to ka ba su amsa qul lillahi al-mashriqu wal maghribu da gabar din da yamma dukkanin ubangiji ne yanda aka ga dama za a iya juyawa wannan babu laifi kamar yadda ruwayoyi ya bambanta to a nan wa'innan su ne wawaye da Allah ya bayani akwai kuma wa'inda su kuma suke masu imani kamar ruwayan barra'u ibn azib Allah kara masa yadda ya rawaita hadisi wanda yake tabbatar da cewa a lokacin da aka yi wannan al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallama ya juya baya wa alƙibla su wa'innan sahabban irin su barra ibn azib da wasu daga cikin sahabbai wanda su kuma suna daga nisa ba su tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin suna sallan su a yanda suke yin sallah sai labari ya zo ya same su cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza alƙibla wa'innan sahabbai barra ibn azib yake ba da labari dukkaninsu su ma sai suka juya alƙiblar su suna cikin yin sallah suka juya alƙibla suke komawa kallon ɗakin ka'aba a garin madina wato abin da ya faru nan ne ake ce masa masjidul ƙiblatain lokacin da annabi sallallahu alaihi sallama wato ya nuna wa sahabbai sallah sai sahabbai dukkaninsu suke sallah yanda annabi ya umarni suna kallon ɗakin sham wato suna kallon sham garin yahudawa suna yin sallah baitul qudus to suna cikin yin sallah sai wani mai tafiya sai ya zo sai ke ce musu yaya naga kuna yin sallah kuna kallon nan kuna kallon sham ai yanzu nan daga wajen annabi nake an canza alƙibla ya koma kallon ɗakin kaba Abin mamaki wa'innan wanda suke sallan sun yi raka'a biyu na azhar sai suka juya baya dukkaninsu suka juyo limami ya zama yana baya mamu kuma suna gaban limami a haka suka gama sallah raka'a biyu sun yi suna kallon ɗakin eh, sham raka'a na uku sun yi suna kallon ɗakin ka'aba da na hudu haka to wannan yake nuna cewa a sun yi kalli alƙibla biyu a lokacin sallah ɗaya shi yasa wannan masallaci ake ce mata masjidul qiblatain wato alƙibla guda biyu ya haɗu a lokaci ɗaya suna cikin sallah suna kallon sham sai suka ji labarin manzon Allah ya yi sallah kuma shi ya kalli ɗakin ka'aba. take sai suka juya to wannan al'amari ɗin da ya faru sai ya zamto wannan wajen ana ce mata masjidul kiblataini wato masallaci mai alƙibla guda biyu wanda wannan abin da su wa'innan masu imani suka yi kenan to su a lokacin da aka ce annabi ya yi kaza to ko da a ce da kaza ne sai ka ji labarin gashi kuma yanzu ga abin da annabi Muhammad ya yi to wannan abin da manzon Allah ya yi a yanzu ya zama shine hukunci na daɗin Allah baya son sa Allah ya bar shi shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'auni na addini ba a yin au idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaza to ba a yin bincike ba a bincikan manzon Allah kafin a aiwatar da abu in dai annabi yayi to kawai take mutum zai karba Allah yana gaya mana fala wa rabbika fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ya ce na rantse ba haka bane warabbika na rantse da ubangijinka la yu'minuna wa'annan ba su yi imani ba hatta yuhakkimuka har sai sun hukunta ka sun mai da kai kai ne mai musu hukunci fi ma shajara bainahum cikin dukkanin abin da ya faru tsakaninsu in ji Allah madaukin sarki hatta yi hakki fi ma shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita idan annabi hukunci mutum kar ya samu kulli a zuciyarsa wa yusallimu taslima a miƙa wuya kai tsaye ga annabi Muhammadu wannan ya sa haramun ne idan aka ji ga hukunci ya faru daga manzon Allah mutum ya tsaya tunani darasin da za mu ɗauka shine anan manzon Allah sallallahu Allah ya bashi zaɓi a addini yayin da ya ga dama kamar yadda shine sababin dalilin juya alƙibla ɗin musulunci Allah ya sa ta tun fil azal nan wannan alƙiblan mu shine alƙiblan annabi Ibrahim kuma shine ɗakin Ka'aba da aka gina wannan ne alƙiblan ɗakin Ka'aba sannan wannan ɗakin tun farkon duniya ne inna awwala baitin wudi alin nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam ibrahim wa man dakhalahu kana amina wannan wajen Allah ya aje ya zama alƙiblar mu musulmi wanda har tambayan mu za a cikin ranar tashin alƙiyama to amma abin mamaki annabi sai a ransa ya ji yana son ina ma da Allah zai juyar mai da wannan alƙiblan shi da Allah zai juyar masa manzan Allah yake cewa to da take zai koma biyayya ma wannan alƙiblar dai koma ya kalli ɗakin baitul kudus Allah sai ya bashi dama duk abin da ka so ya yi ya lallahi wannan haka Allah ya saba yi annabi ya iya juya alƙibla ya kalla shi yasa hadisai sun tabbata cewa musulunci Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam dama ruwan nan. saka to annabi yana da dama a cikin addini addini na Allah ne amma Allah ya ba shi maki da dama wanda yana da iko ya hana yana da iko ya sa shi yasa ko ina zaka da Allah ce wa atiu Allah wa atiu rasula bayan shi kuma babu wani wa in tudiuhu tahtadu wa ma'al rasul rasuli illa balagul mubin to ubangiji madaukin sarki ya gaya mana wa'innan yahudawa Allah ya ce to wani amsa da ka ba su ya rasulullahi Allah ya ce qul lillahi al gaya musu yanda kuka kalli na kalli gabar din nan nan ma Allah na kalla wal magribu yamman ma da na gani Allah na kalla gabar na Allah ne yamma na Allah ne ku ne kuka jahilci al'amarin Allah ya karɓa na annabi Ibrahim ya karɓa na annabi Isa ya karɓi na kowane annabawa lillahi al gabar ɗin da su can suka kalla na Allah ne ya yadda wal maghrib yamman ma da aka kalla dukkan Allah ne Allah subhanahu wataala ya yadda qul lillahi al mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u Allah ya ce ka gaya musu ya rasulallahi Allah nan shi da iko ya shiryar da wanda ya so ya juyar da shi alƙibla ya kalli irin alƙibla irin na annabi ibrahim na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shatrar masjid haram wannan lillahi al-mashriq wal maghrib ya hadi man kuma Allah shi ke shiryar da wanda ya so إلى siratin مستقيم زوا ga tafarki ميكيكيا نعم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وما جعلنا الكبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ۖ وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرعوف رحيم Allah maɗaukakin sarki a aya na gaba Allah yake bamu labari mai yasa ya juyar da wannan alƙibla wa'innan wawaye ne wanda suka zo suka tuhumci annabi sallallahu alaihi wanda suka zo su mutum guda bakwai kafin zuwan su Allah ya ba da labarin za su zo sannan kuma sun zo ga abin da suka faɗa Allah ya ba su amsa Allah ya ce a gaya musu amsa shine lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim to shine Allah sai ke ce mana wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan ku al'umman da kuka yi imani da annabi al'umman da kuka yi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a banza muka turo ku tare da manzon Allah ba Allah ya ce ba a banza ya yi ma al'umman annabi ba wa kadhalika ja'alnakum dalilin ku yi biyayya wa annabi ne ma muka sanya ku ummatan wasu al'umma wasatan wanda suke tsaka-tsaki wannan alwasatu malamai sun yi saɓani wajen fasararsa wanda abun da malamai suka tafi shine alwasatu yana nufin alkhiyar wanda suke zaɓaɓɓu na al'umma Shi ne suka kafa hujja da faɗin Zuhair ibn Abi Salma wanda yake cewa hum wasadun yardal anamu bi hukmihim idza nazalat ihdal layali bi mu'zami wato yana magana alwasatu anan sahabban annabi su wasu irin mutane ne wato zababbun zababbu to idan an ce alwasatu Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasadan ku al'umman annabi na yi annabi ne ku masa biyayya dan na mai da ku al'umma mafi zaɓi da na zaɓe tafiye da kowace al'umma wannan babu saɓani babu ja cewa babu wata al'umma da ta kai al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya zaɓi al'umman annabi Muhammadu akan kowace al'umma shi yasa Allah ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasadan litakunu shuhada 'alan nasi na'am na'am Allah yake cewa wa kadhalika wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasadan saboda ku biyayya wa annabi sallallahu alaihi wasallam muka sanya ku ummatan wasu al'umma ce wasadan masu bibiya wanda suke muzababbu litakunu shahada 'alan nasi don ku zamto masu hukunci wa mutane masu shaida mutane a nan ummatan wasaɗan ruwayoyi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam in an ce ummatan ɗan annabi da kansa ya fassara sai ke cewa ummatan udulan ku zamo al'umma adilai wanda kuka zamo masu adalci ba ku zamto kaban yahudu ba yahudawa sun yi guluwi ai sun yi raini wa annabawan Allah sun kashe mutane wanda an fasa anfusakum wanda falima tattuna an bi Allah min qabli in kuntum mu'minin sun kashe annabawa a rana ɗaya sama da annabawa saba'in kamar yadda ake faɗi a cikin labarun na isra'iliya sannan sun kashe annabawa babu iyaka sun kuma ƙi yin imani da annabi Isa wa'innan su ne Yahudawa wasaɗan ba ku zamo wanda suka yi guluwi kamar al'umman annabi Isa wanda suka ƙi yin imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba suka raina manzan Allah ba rashin yin imani da shi Allah ya tsine ma wanda suka ƙi imani da annabi Allah bai karɓa addinin su ba to ummatan wasaɗan su ne wanda sun yadda da annabi isa sun yadda da annabi musa sun yadda da annabi ibrahim ba su ɗauki wani suka ce masa ɗan allah ba kowa sun bar shi a martaban da allah ya aje shi shi yasa allah ya ce wa kazalika sabida haka ne ma ja'alnakum muka sanya ku ummatan wata al'umma wasaɗan mai adalci litakunu shuhada a alan nasi don ku zamto za ku iya yin hukunci ku yi shaida wa mutane waya kunun rasulu alaikum shahida shi kuma wannan annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa kuna ya kasance shahidan mai shaida alaikum a gare ku wannan ya tabbatar da cewa al'umman annabi duk hukuncin da kuka yanke Allah ya yarda da dukkanin hukuncin da al'umman manzan Allah suka yanke dalili kuwa hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana an fito da gawa za a sallaci gawa sai aka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai annabi ya fito zai sallah sai aka ji annabi sallallahu da a wuce da gawa afwan gawa za a kai ta kabari sai aka ji manzon Allah yana cewa wajabat wajabat wajabat wajabat mutane suka dinga yaban gawan kai wannan gawan kai mun yi bakin ciki mun yi bakin ciki ya rabu da mu alkhairi kaza kaza da aka zo za wuce da wata nabi kuma sai suka dinga a'udhu billahi irin wannan ai gwamma da ya mutu kaza kaza manzo Allah nan ma yana wajabat wajabat wajabat sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yaya aka yi haka manzo Allah yake cewa wajaban na farko shine kun faɗi alkhairi akan sa mala'iku sun rubuta Allah ya yarda da hukuncin ku sai aka wannan dan aljanna ne hukunci na biyu wanda aka zo da shi kun kushe shi kun faɗi mummunan aiki a kansa wannan ɗan wuta ne sai haka annabi yake cewa Allah ya sanya mala'iku su zamto su ne shuhada'ullahi fi sama'ihi wa antum shuhada'ullahi ala ardihi ko fi ardihi mala'iku su ne wanda za su yi shaida wa Allah a sararin samaniya mu kuma a doron ƙasa sai abin da kuka yi hukunci shi yasa Allah ce inni ja'ilun filar da khalifa qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu sai haka yan uwa ku fahimta idan mutum yana so yayi kyakkyawan ƙarshe ka yi kokari a mu'amalanka ka kyautata mu'amala yanda ko makiyinka ne in ka mutu zai ce wa na bawan Allah ne wane nagari ne wane ya taɓa alkhairi wane kaza ne wane kaza ne wane kaza ne amma babban kuskure ne mutum ya mutu ya bar mummunan baya da mummunan fata da mummunan bayani saka annabi sallallahu ya tabbatar da cewa mu al'ummansa ummatan wasaɗan ne litakunu shuhada ala nasi don ku zamto masu shaida ala nasi ga mutane wa yakuna rasulu alaikum shahida annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai muku shaida wannan aya tana tunatar da abin da ake hakaitowa na kisan annabi nuhu alaihi salam ranar tashin kiyama annabi nuhu alaihi salam za a zo da shi ranar tashin alkiyama ubangiji zai tattara mutanensa da Allah ya halaka su din nan wanda ke cewa rabbi la tadar al ardi min al da diyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajirin kaffara wanda al imam al qurtubi da sauran masu tafsiri sun kawo kissan da zan hakaita mana a yanzu sai annabi nuhu alaihi salam ran kiyama za a zo da shi da al'ummansa Allah sai ya tambaye su mai yasa ba ku yi imani da ni ba dukkanin ku ta ku je sai su ce a ma ana min bashirin wala nadir Allah ya za a yi kamar haka ka ce mu je wuta mu ba mu ga wani annabi ba ba mu ga wani mai gargadi ba baka turo mana kowa ba sai ka ce mu je wuta abin ban mamaki kenan wa'innan wanda suka yi kin imani da annabi nuhu suna karyata shi a gaban Allah sun ce annabi nuhu bai je musu da sako ba annabawa da azo da su wanda suka kafirce za su ce su sam karya annabin yake musu annabi isa annabi kowane annabi za su zo mutanen da su karyata su ce su ma ja ana min bashirin wala nadir mu fa babu wani mai gargadi da ya zo mana babu wanda ya ce mana mu bi ka za mu samu aljanna to Allah subhanahu wataala sai ya ce wa annabi nuhu alaihi salam nuhu ko kana da shaida da zai tabbatar da cewa ka kai musu sako ka duba irin adalcin Allah Allah ba shi ne fa huwa ahkamul hakimin dan yafi kowa ya hukunci yafi kowa sani amma Allah ba zai ce a'a ai annabi nuhu ya kawo muku sako lokaci da kaza da kaza kun karyata shi ba Allah ba zai haka ba sai Allah ya ce musu annabi nuhu kaji sun ce baka zo musu da sako ba annabi nuhu sun ce baka zo musu da sako ba kana da hujjan cewa ka kawo musu sako annabi nuhu sai ce na'am ina da hujja sai Allah ya ce to wane ne shaidanka sai ya ce ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallam al'umman annabi su ne shaidana al'umman annabi sune shaidana annabi nuhu na kai musu sako ƙarya suke mun. annabin da ya fa shekara 950 annabi yake kafa mana hukunci da shi shekara 950 yayi yana ta kiran su amma sun ce kar yayi to Allah sai ce to ina aina ummatu Muhammadin ina al'umman manzon Allah suke sai a tattaro mu duka Allah ka sa muna cikin wanda su shaida na alkhairi idan an zo sai shi annabi Nuhu sai ce ba na kai ma nan mutanen sako ba sai mu ce eh haka ne ubangiji annabi Nuhu ya kai musu sako Allah sai ce ya kai musu sako ya mu ce e sai su ce a'a ubangiji ba mu yadda da shaidan su ba wa'annan yara ne fa tsakanin tsakaninmu da wane shekara dubu kaza wane jikan jikan jikan jikan wane samu ma mun haife shi wane ma kaza su dinga baka shekaru sai ai wannan ƙarya su kai? sai su jiyo su kalle mu ku a ina kuka san mu ma balle ku ba mu hukunci balle ku ce wai kun yi wai kun san lokacin da aka kawo mana sako sai mu ce ma Allah sai Allah ce to kuna da hujjan cewa ya kawo muku ya kawo sako sai mu ce eh ubangiji muna da hujja menene hujjan ku sai mu ce annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cikin alqur'ani yana ce mana inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an yatihum azabun alim wanda har mu da mu dinga kawowa Allah ya gaya mana cewa qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an ibudullaha wattaquhu an ibudullah ta taquhu da haka ji ya ce ku ji tsoron Allah ku bauta wa Allah ku yi kaza ku yi kaza to sai mu dinga kawo bayani mu ce mu fa annabi Muhammad ne sai Allah ya ce annabi ne eh a ina kuka ji a bakin manzo Allah ya ce annabi ya gaya mana cewa alqur'ani gashi gashi gashi gashi gashi yanda annabi Nuhu ya dinga wahala da su to sai Allah ya ce wa wayakunar rasulu alaikum shahida anan Allah ba zai ce ina annabi Muhammad ya gaskata ba a sai Allah ya ce in dai annabi ne ya gaya muku wannan mai gaskiya ne sallallahu alaihi wa sallama, sai Allah ya ce wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah Allah bayi neman wani shaida tun da annabi Muhammad ya yi shaida shi Allah ya yi shaidan annabi gaskiya ke. anan anan kuma abin da zai bada mamaki al'umma shine ba wai Allah zai ce annabi gaskiya yi ba a'a ko kuma Allah ya ce annabi mai gaskiya bane a'a sai Allah ya ce tunda annabi ne ya faɗa ai ni ma na gaskata shi gaskiya yake yi wai shi Allah ne yanzu kuma ya zama shaidan manzan Allah Allah ya girmama annabi Muhammadu to wannan aya sa cikin ayoyi da suke da girman manzan Allah wa kafa billahi shahidan Muhammadur Rasulullah shi sa Allah ke cewa takunu shuhada ala nasi ya saman da irin sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali sayyidina Barra ibn abi sayyidina Anas ibn Malik sayyidina sayyidina duk wayannan sahabban Allah ya ce na aje ku ne ku zamto masu adalci nan nassin Qur'ani Allah yana tabbatar da sahabbai adilai ne wannan nassin Qur'ani ne wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasadan litakunu shuhada'a 'alan nasi annabi sai fassara shi shuhada'a ai ummatan udulan wannan nassin Qur'ani ya ce sahabbai adilai ne abinda suka faɗa a ɗauka na cewa sun ji daga Allah ne sun ji daga manzon Allah shi yasa malamai na ilimin usulul fiqh dukkanin malamai na mustalahul hadis afwan sun tafi akan cewa as-sahabatu kulluhum udul wannan har ya kai ga cewa kusan an yi ijma'i akan adalcin sahabban annabi sallallahu ba a tuhumar rawi in sahabi ne da ya zauna da annabi ya rabu da annabi yi imani da annabi kuma ya rasu akan musulunci ba a tuhumar ruwayansa daga manzo Allah sai da faɗin wannan aya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasada litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida Allah ya ce mun sanya ku al'umma ce wacce take wasata mai adalci mai tsaka-tsaki shuhada a dan ku zama masu shaida alal nasi akan mutane mutanen nan fa har annabawa sun shiga ciki annabi nuhu ulul azmi ne amma yana ciki saboda walimla wa izzul abdi izzu malikihi abinda zai ba mu mamaki maulama shubran yana cewa ai girman bawa girman mai gidansa ne maulama ibrahim yana cewa wato abin da ya baka mamaki annabi nuhu fa kabinet ne na annabawa manzanni ulul azmi na rusul amma girman annabi ta sa mu ma za mu yi hukunci har dai dogara da mu mu al'umman manzan Allah shine al-Imam al busiri yake cewa lamma da Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami salli wa sallim daiman abada. Ala حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من الإناية ركنا غير منهدم الإمام البوسيري yake cewa bushira lana yace ina kiran ku ina gayyatan ku ku zo mu yi ku zo mu yi murna ku suwa islami duk wanda ya amsa shi musulmi ne ina masa bishara menene yasa kake mana bishara yace inna lana minal inayati rukuna inna lana rukunan minal inayati saboda baiwa daga Allah muna da wani ginshiki a wajen Allah mun munhadimi wanda ba zai taba karyewa ba me yasa lamma da Allahu da'ina li da'ati da Allah ya turo kowane al'umma annabi wane ya je musu annabi wane ya je musu Musa ya turo mana annabi Muhammadu bi akramin rasuli wanda ya fi kowa girma kunna akramal umami mu ma Allah ya ce to kun fi kowace al'umma tunda kun biyo wanda ya fi kowa girma to shine wannan Allah yake cewa wa yakuna rasulu alaikum shahida annabi sallallahu alaihi wasallama zai kasance shine mai shaida akan abin da kuka faɗa ranar tashin alkiyama wannan Allah ya yi alkawari shaidan annabi kuma Allah zai karba wa ma ja'alna alqiblata allati kunta alaiha wannan alqibla da ya rasulullahi da muka sanya ka a kai ba mu sanya ka a kai ba ma'ana juyar da alƙibla da aka yi daga lokacin da ake kallon baitul kudus zuwa kallon ɗakin kaba Allah ya ce wa ma ja'alna alqiblata allati kunta alaiha ba mu juyar da kai daga wannan alƙiblan ba illa lina alama sai dai mun yi haka ne mu jarrabi imanin man yattabi'ur rasula waye ne yake imani da annabi har zuciyarsa. mimman yanqalib ala aqibaihi waye ne munafiki wanda bai yi imani da annabi ba zuciya wannan kuma ayan tana raddantan munafukai na al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wa'incan ta raddanci yahudawa da ba suka nuna izgili wa annabi Allah ya musu raddi qul lillahi al-mashriq wal maghrib wannan kuma tana raddantan munafikai qul lillahi Allah yake cewa eh, eh, illa lin'alama man yattabi'u ar-rasula mun yi haka ne mu tabbatar da wane ne zai bi manzon Allah mimman yanqalibu ala akibai mu bambance wa'inda in annabi bayi nan za su iya kafircewa ko kuma a gefe suna munafuntan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce mun yi haka ne min manyan kalbi bai Allah mu tabbatar da wane ne da ya zamto ya juya ga barin kan 'yansa ya kafirce sakon manzo Allah wa in kan lakabiratan lallai yin haka babban kaba'ira ne illa alal ladina hadallah sai dai Allah zai kare wanda ubangiji ya shirye su duk wanda Allah ya shirye da su yin wannan ba karamin babban al'amari bane Allah ya yi jarrabawa Allah ka tsayar da mu daga irin wannan jarrabawa Allah ke cewa lallai to wannan in ka laka Allah jin hadallah lokacin da abin ya sauka wasu da annabi ya juya sai su ma suka juya suka kafirta suka ce su ba za su yi imani da manzo Allah ba ya da ayi da ana kallon baitul qudus yanzu an juya ai ya zama wasa to ne Allah ke cewa nan Allah ya tabbatar da ya fahimci ya nuna wa duniya irin nan masu halayen ne Allah ce wa in kana lakabiratan lallai wannan jarrabawa wato babba ne illa na hadallah sai dai da Allah subhanahu ta'ala ya shirye su Allah ya kare su ba za su bata daga irin wannan abubuwan ba a nan Allah ya faɗa illa lina'anama man yattabi'ur rasula ai sai dan mu bayyana mu rarrabe wanda yake bin annabi ba wai yana nufin Allah ya nemi sani a wannan lokacin ba to Allah yake gaya mana cewa illa alal ladina Allah sai dai wa'inda Allah ya shiryar su kadai da su kubuta wa in kana alal aljanna wa ma kana Allah lidi'a imanakum to a lokacin da Allah ya saukar da wannan Allah ya ta zubar ruwan ayoyi wasu daga cikin sahabbai sun zo sun samu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah to ai akwai wa'inda su sun bar duniya ana kallon baitul qudus ne lokacin annabi na wannan shekara ɗaya da watanni biyar ɗin kamar yadda an mun ɗauki ruwayan wanda suka ce manzo sallama ya yi sallan ne na watanni goma sha bakwai in mun ɗauki wanda suka ce watanni goma sha tara ya zamo manzo Allah ya yi sallan ne eh, na watan eh, awa shekara guda da wata bakwai kamar yadda wasu suka ce ma an yi haka ne kafin yakin badar da wata biyu to ala ayi halin shine da an yi bayanin da haka ne to duk yadda aka ɗauka sai suka suka ce ya rasulullahi to menene hukuncin wa'innan wa'inda su kuma suka tuba ko kuma suka rasu a wannan haddin time din lokacin Allah subhanahu wataala bai yi maganan kafircinsu ba ma'ana ba a juya ɗakin Ka'aba ba su kuma suka rasu sai Allah ya ce wa ma kana Allahu lidiya imanakum Allah ba zai tozarta imanin da kuka yi ba ko da mutum ya rasu a wannan halin Allah ya yi alkawari ba zai tozarta shi ba inna allaha lallai ubangiji bin nasi ga mutane lara'ufun mai tausayi ne rahimun mai jin kai na'am قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل أما يعملون الله ملوك تنسركيك تشوى قد نرى تقلب وجهك ya rasulallahi haƙiƙa muna kallon jujjuyawan idanka wannan Allah da kansa yana so ya ba mu dalili da sababi da ya sa aka juyar da ɗakin sallah da ake yi daga ɗakin baitul qudus zuwa ɗakin ka'aba Allah ce kan nara taqalluba ka fi sama ai annabi mun kula duk abin da kake yi na cewa fuskarka kana jujjuyar da idanka ta taqalluba ka fi sama idan ka yana jujjuyawa yana kallon sama lokacin manzan Allah sallallahu sallam yana sallah sai annabi sallallahu ya daga ido ya kalli sama manzan Allah sai sun kai da kai shi annabi Muhammadu yana da ladabi ga Allah kuma mukamin na alhabib baya tambayan Allah Allah yake bashi abin da yake nema manzan Allah yana sallah ne kawai sai manzan Allah ya ji a yana son ina ma da Allah zai yarda ya koma kallon ɗakin ka'aba ya fi masa nutsuwa addinin kakansa annabi Ibrahim Allah ta ke sai Allah ya umarni ga Jibril annabi aka masa wahayi a juya a koma kallon ɗakin ka'aba Ta take manzan Allah ya kallon ɗakin ka'aba to shine Allah yake cewa ai kad nara ji jika fi sama muna ganin yanda kake jujjuyawa idon ka yake jujjuya fi sama cikin sararin samaniya falan walliyan naka kibalatan tardaha shi yasa muka alkawari za mu juyar da kai alkiblan da ka fi yarda da ita ita ce wato alƙiblan makka fa walli waje ka masjid al haram to ya wallahi ka juyo da fuskarka tsagin masallacin harami shine ɗakin ka'aba Anan za mu fahimci wani abu shine maganar sai tuna aisha Allah ya kara mata yadda ta ce ma araka illa anna rabbaka yusari'u fi hawaka ya rasulullah ta ce wallahi manzan Allah na fahimci cewa yanda Allah yake rige-rige akan abin da kake so ya tsananta shi Allah duk abin da ya ga annabi zai yi to gaggawa yake yi Allah gaggawa yake yi mu duba annabi Ibrahim yanda ake so a bambanta mana zaka ka cewa wala tukhzini yawma yub'asun ubangiji kakka kunyata ranar tashin kiyama amma annabi bai faɗa ba Allah ya ce yawma la yukhzillahu an-nabiyya na amanu ma'ahu nuruhum yas'a Allah ya ce yayi alkawari ba zai kunyata manzon Allah ba ranar tashin kiyama da wanda suke tare da shi annabi Ibrahim ya yi addu'a akan Allah subhanahu wa ta'ala ga zuri'ana ka musu kaza ka musu kaza Allah yake cewa inna ma yuridullahu li yuthiba ankum ar-risa 'ala al-bayti wa yutahhirakum tatheera yayi addu'a waje alli lisana sidqin fil akhirin amma shi annabi sallallahu alaihi yake ce masa wa rafa'na laka dhikrak annabi Musa yayi addu'a yana cewa lokacin da aka zo da a masa wahyi yana rabbi shrah li sadri ubangiji ka bude kirjina in samu saukin daukan aiki amma manzon Allah Allah yake ce masa alam na laka sadrak wa yassir li amri wa halil uqdatan min lisani amma shi manzo Allah ya ce masa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha shi wancan a lokacin da yake addu'a yana cewa wa yassir li amri wa halil uqdatan min lisani Allah harshe na akwai kulli ina son a sake kullin na iya magana yadda nake so shi kuma manzo Allah Allah yana ce masa wa ma yantiqu anil hawa Harshen harshenka baka magana da harshen ka. kana magana ne da harshen hadarin ubangiji in huwa illa wahyun yuha yana ce haruna akhi ushdud bihi adri amma shi kuma Allah yana ce huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wannan yake nuna maka cewa manzon Allah Allah ya bambanta shi da dukkanin annabawa kafin ya so Allah yake so kafin ya nema Allah yake bayarwa saka to wannan aya ta cikin ayin take nuna mana wannan shi yasa sai ta shi take cewa naga Allah rige-rige yake yi tsere yake yi wajen ya tabbatar da abin da kake so kafin kai ka neme shi ya rasulullahi to abu nabi biyu da zamu fahimta wannan ayan shine duk abin da annabi ya yarda da shi shine addini duk abin da annabi ya yarda da shi shine addini addini kawai shine yardan annabi Muhammadu litahkuma bainan nasi bima araka Allah domin shi annabi Muhammadu bai da wani yarda sai yardan Allah bai da so sai soyayyar Allah shi yasa ruwaya ya tabbata wata mata ta daga yaro ta daga yaro wa annabi sallallahu take cewa wannan yana da hajji manzo Allah ya ce na'am wani lokacin da annabi magana aikin haji sai wani yake cewa ya Rasulullah a fi kulli amin ya Rasulullah manzo Allah yayi khutba yayi bayanin aikin haji sai wani yake cewa yanzu aikin hajin nan duk shekara ne dole manzo Allah ya shiru ya sake cewa duk shekara ne dole annabi ya shiru ya sake tambaya manzo Allah ce da na ce e da ta zama e din da na ce e to da a musulunci duk shekara in mutum na da hali sai ya je aikin hajji wanda yake maka cewa Allah ya ba manzo Allah dama mutlaki a cikin addini to ku duba alƙibla dai manzo Allah ne kalli a idonsa ne kawai ta kada Allah ya ce to falan walli annaka qiblatan tardaha za mu juyar da kai ya rasulullahi ka kalli alƙibla wacce kake so wa haythu ma kuntum duk inda kuke fawallu wujuhakum ku fuskanci wato ai sai Allah ke cewa falon kiblatan tardaha fawallu wajhaka sal masjid haram wa haythu ma kuntum ka juyar da fuskar ka ya rasulullahi ta yanda kake so shine dakin Ka'aba Ta ki annabi ya juyar wa haythu ma kuntum da inda kuke fawallu wujuhakum ku juyar da fuskanku ku shatrahu saitin dakin Ka'aba wa innal ladina utul kitaba kun ga wa'inda aka ba su littafi la ya'lamuna annahu al sun san cewa القرآن إن جسكيان من ربهم دعوا بنجلس وما الله بغافل الله بيزمتو مي ربكم وابا أما يعملون أكن أبند سكي نجن جنتي دكين جسكة أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما كنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم sha Allah za mu tashi aya na 145 in Allah subhanahu wataala ya kai mu zuwa gobe albarkan annabi sallallahu alaihi wa sallam in sha Allah muke dasa aya na tafsirin ranar budewa sha Allah na'am masha Allah to jama'a alhamdulillah alhamdulillah kenan na farko da shak ya fara tafsiri a cikin watan 2022 sha Allah kamar kan da muka gaya mana cewa ba za mu ɗauki kira ba amma kai da kake da tambaya audio za ka yi a tambaya amma rana na farko ke bisa insha Allahu za mu ajiye a haka in Allah ya so ya yadda za mu fara dokar tambaya in Allah yadda gobe za mu shiga na biyu to a haka kamar kan da muke magana kan da muka tsara za a yi wannan tafsiri insha Allahu kana naka Allah na nashi she na Allah ne gaskiya ko na Allah ne mai kyau daga mun tsara tafsiri za a yi a gida Ah, amma alhamdulillah ga shi nan farkon tafsirin eh, yanzu haka mun fara shi ne a shaki na kasar makka eh kasar makka kasa da ya fi kowane kasa kasar da aka haifi a sallallahu alaihi wasallam to ah, inda muka fara wannan karatu kenan alhamdulillah ah, shehin ya fara karatu za mu sauka ne mu bar shehi na zo na gabatar shehi ya fara karatu za mu sauka shai ya ci gaba da karatu wurin tambayar shai ya sauka haka shi mu hau kuma mu fara ɗaukar wa shai tambaya kai da kake da tambaya inna ma kai namiji ne inna ma kai na mace ne audio zaki ki sake mana kuma kan da muka yi magana cewa kowane rana shai zai amsa tambaya guda biyar ne kawai mu tashi wannan tafsiri da muke yi Allah sa mu lafiya kuma mu kare lafiya Allah ya dawo mana da shai gida lafiya mu ci gaba da wannan tafsiri a gida lafiya alfarma annabi alkur'ani to shek mun gode sosai Allah ya saka wa shek ah, alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi shek Allah ya saka alkhairi sarki zaki mun gode da wannan wato kokari da wannan dawainiya kuma muna mika wato jinjina ga wannan shafi mai albarka da aka tsaya wajen gabatar da karatuttuka na addini da wayar da kan al'umma da kuma wannan tsayuwa da aka yi wajen sai an ga an gabatar da tafsiri musamman na fasara alkur'ani domin dukkaninmu mu amfana da abinda da annabi sallallahu ya zo da shi na sako daga wajen Allah kuma akwai wato gidajen da da a saka na gin rediyo wanda insha Allah daukan su muna dauka anan wannan wanda ake dauka da su dauka shi da su kai suna sakawa to insha Allah sai mu yi kokarin duk abin da za a yi yana fitowa a ciki daidai wa daida insha Allah sannan kuma da ƙarshe wato muna ƙara kira kuma muna kara godiya wa al'umma muna kara kira a tsaya wajen bautan Allah musamman abin da ya shafi ciyarwa ciyarwa yana da alkhairi ciyarwan nan kuma kar a raina alkhairi bai kaɗan a wajen Allah ko menene mutum ya samu ya bayar manzo Allah yana cewa a kiyayi shiga wutan jahannama ko da tsagin dibino ne to azumi wata ne na rubanya aiki ana rubanya ibada in da za a baka lada goma to za a rubanya maka riban yawa saka yan uwa a tashi musamman gyara tsakani kuma mu yi ta'addu'o'i wa ƙasa halin da ake ciki hali ne na tashin hankali ko ina ana jin rashin zaman lafiya musamman mutanen mu na najeriya kullum muna jin rashin kyau yau labarin ba kyau gobe ba kyau to mu tsaya mu yi amfani da tsayuwan salloli da karatun alkur'ani mu yi amfani da tsarkin bakinmu mu yawaita ƙoƙarin kiyaye faɗin alfahasha wanda haka mu kiyaye cin haramun da makamantansu mu kuma sa tausayin bayan Allah a mu in ba haka ba babu wanda ya san karshen sa kowa da irin abubuwan da yake gani akwai yan uwa da dama kuma wanda suka tallafa wajen kokarin su ga an ciyar da wannan tafsiri gaba musamman abin da ya shafi kokarin midiya ya zama an samu yanda ake so to Allah ka ba mu iko Allah kuma ya saka ma yan uwa da alkhairi akwai tashoshi da za su sassaka wato wannan abin musamman tasha na gidan TV to shi ma insha Allah da mu yi kokari mu tuntuɓo su lokutan haka abin da ya shafi na wato gidan rediyo duk da mu tambayi lokutan da suka bamu da da ana sakawa wanda za a gaya ma 'yan uwa insha Allah ko a rubuta musu a duk lokacin da ake tafsirin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna rabbana ighfir lana wal walidina wal mu'minina yawma yaqumul hisab ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وسجيرنا وذكرنا وانسانا وحرنا وعبدنا وحدرنا وغائبنا وطعينا وعاصنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله